Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a yau Lahadi ta karshe a watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Murtala Faruk Sanyin na da Baba yako Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. To bayan labaran duniya za mu ci gaba da kawo muku shiri na musamman kan jiyan mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar da ke ci gaba da ɗaukar hankalin kasashen duniya da kuma yasa kungiyar ECOWAS ta kira taron gawa da nufin shawo kan lamarin. To kafin mu kai ga haka dai Murtala na ga ka shirya domin ƙara mana haske a kan yadda duniya ta waye gari. ku jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Lahadi ake sa ran shugabannin kasashen kungiyar raya yammacin Afirka ta ECOWAS ko yawo za su gudanar da wani taro na musamman a Abuja babban birnin Najeriya. domin tattaunawa kan matakin da kungiyar ta sha alwashin ɗauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Ita ko kungiyar kasashen Afirka ta AU a taronta na Majalisar Tsaro da Zaman Lafiya a ranar Juma'a ta ba da wa'adin kwanaki goma sha biyar ga sojojin da su gaggauta komawa barikokinsu tare kuma da dawo da halattacciyar gwamnati a ƙasar. Kungiyar ta AU ta ce rashin sakin bazum a cikin wa'adin da ta shata zai iya haifar da ɗaukar tsauraran matakai kan masu juyin mulkin a nata bangare kuma amurka ta gargaɗi sojojin na nijar da suka kwace mulki da cewa duk wani tallafi da amurkar ke baiwa ƙasar zai tsaya har sai an saki bazun muhammad a kuma mayar da shi kan mukaminsa an yi garkuwa da wata ma'aikaciyar jinya ba amurkiya da ɗanta a haiti a cewar wata ƙungiyar agaji ta kirista a jiya asabar kwanaki bayan da gwamnatin amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na muhimman ayyuka ba da su fice daga kasar caribbean mai fama da talauci saboda taɓarɓarewar tsaro an yi garkuwa da alex dorsenville da yaronta da safiyar alhamis a kusa da portugal prince babban birnin kasar haiti a cewar wata sanarwa ta shafin yanar gizo ita ce matar daraktan kungiyar wadda 'yar kasar haiti ce kuma an ɗauke mahaifiyar da yaron daga harabar elroy lokacin da cike hidimar al'umma alex mace ce mai tausayi da ƙauna wadda ke ɗaukar haiti kamar gidanta da mutanen haiti a matsayin abokanta da danginta in ji elroy garkuwar da aka yi da su dai ta zo ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da sabuwar sanarwar gargaɗi kan balaguro tana mai cewa ya kamata amurkawa da ke haiti su fice da wuri bisa la'akari da halin da ake ciki na tsaro da kalubalen samar da ababen more rayuwa a halin da ake ciki kuma kasar kenya ta shirya jagorantar rundunar kasa da kasa a haiti kuma za ta tura jami'an 'yan sanda dubu daya zuwa kasar da rikicin karibiyan ya daidaita da zarar a amince da tayinta in ji ministan harkokin wajen kasar a jiya asabar kungiyoyin 'yan da kayar baya sun mamaye kusan kashi 80 cikin 100 na babban birnin kasar ta haiti kuma munanan laifuka kamar satar mutane don neman kuɗin fansa fashi da makami da kuma satar motoci sun zama ruwan dare sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da prime minister haiti ariel henry sun shafe kusan shekara guda suna neman shiga tsakani na kasashen duniya don taimakawa 'yan sanda to amma babu wata ƙasa da ta karɓa kiran ministan harkokin wajen kenya alfred mutua ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya asabar cewa kenya ta amince ta jagoranci rundunar sojojin ƙasa zuwa haiti sanarwar ta ce alkawarin na ƙasar kenya shine tura tawagar 'yan sanda dubu ɗaya da za su taimaka wajen horarwa da taimakawa 'yan sandan haiti don dawo da zaman lafiya a ƙasar da kuma kare manyan cibiyoyi ya ce har yanzu shirin tura dakarun na bukatar izini daga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da kuma amincewa daga hukumomin cikin gida in ji shi. kada yi nisa nan gaba kaɗan Murtala zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya ma kafin nan. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu da wannan rahoto da wakilinmu a birnin Kwanni ya haɗa mana a kan rufe iyakokin Nijar da sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar suka yi da tuni al'umma ta fara kokawa da cewa jama'a sun fara ɗanɗana kuɗansu. su. To akan haka ne Grace wakilin ma a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya yi nazari akan wannan lamarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Tun lokacin da Majalisar Koli ta soja da ta hambare bazun Muhammad da kan karagal mulki a ranar Laraba da ta gabata a jamhuriyar Nijar sanarwar da sojojin da ke rike da madafan ikon ƙasar yanzu haka suka soma ɗauka shine na rufe iyakokin wannan ƙasar ta sama da ta ƙasa abinda na haifar da waɗansu matsaloli a wannan iyakar ta birnin kwannin jihar ta wajen guriyar Nijar da Ilela Local Government ta jihar Sokoto. Wannan kuna faruwa ne ta la'akari da cewa Ilela Local local government tana da wata kasuwa ta kasa da kasa da ke tattara mutane daga kasashe daban-daban da dama na yammacin nahiyar afirka a kowane mako waɗansu 'yan kasuwa sun yi bayani yanda suke fama da rufe iyakokin yayin da waɗansu kewa lamarin da ƙasar ta samu kanta a ciki fatan alkhairi. Adam cikin Lalle mu magana na liki boda matsayin mu na 'yan kasuwa abu dai ne wanda sai dai mai addu'a ubangiji Allah ya sa zan alheri gare mu amma sai dai hakuri ba idan mun so ba ko ba haka ba amma abu ne wanda lokaci Allah ya kawo dole mu bayyana yi haka Allah ya so ubangiji Allah ya sa wannan liƙe boda ya zan alheri gare mu su kuma da suka yi ubangiji Allah ya ba su ikon yin adalci su kyautata mu talaka lalle wannan liƙe boda mu har yanzu dai sai mu ce alhamdulillah saboda muna nan muna gudanar da yan harkokin mu dai gurgurtu dai mu dai mu fatan alheri saboda shi al'amari da kaga ya taho kai dai kowane iri na matsayinka na ɗan ƙasa kai fatan alheri. Hasali ma Malam Tsalha ya yi bayanin fatan da suke wa ƙasar a cikin wannan lamarin. Wannan al'amari na liƙe boda gaskiya ga wannan al'amari da ya faru muna fatan matsayinmu na 'yan ƙasa na talaka mu da bar mu mu ta harkokinmu gwargwado nawa da kullum. Abinda da muka fata mu duka gaba ɗaya ƙasar mu ta Nijar da kowa da kowa Allah mu zaman lahiya. Duk abin da muka kira ga wannan shugabanni Allah sa su tunani a bari kowa shi harkoki ne gwargwado kowa ya samu abin da ya ci ubangiji allah allah ya tsare mu makwabta duka muna hatan ubangiji allah shi kama mana sauki kuma mu ci gaba da addu'a ta bisa duk abin da ka ga ya faru kai dai mutum kai fatan alheri hukumomi na soja kan kange iyakokin sama da na ƙasa ne don kar a yi amfani da wannan damar don tunkaro ƙasar ko arcewa da kayayyakin gwamnati ko sulalewa da kuɗin ƙasar masu aiki kai komo samu na dakon mutane a wannan iyakar a kan babura ko kuma agwagwa da bushe da ake kira daidaita sahu sun ce sun shiga halin lahaula'i sanadiyar kulle iyakar suna dai da farko mamman hanci wanda ka sani da suna hana president na daidaita sahu na birnin kwanni rike buda ya yi tasiri gare mu saboda daidai ga munan zazzamne ga tsadan mai ga like buda ga makon muna da iyalai ko wannan da yake latizan kanshi nan aiki ya tsaya mana ai sai ana zirga-zirga ana musamman mu da bakin iyaka sai ana shiga da hita ne muke samun aiki sannan ma ko a nan cikin gida yanzu wanda ma ko cikin gidan wanda ayi ya mai ko zandar ko ba su taho ba bale mu ɗauko su maka su cikin gari domin ni ko ba yana cikin zaman ɗarɗar. yanzu haka dai jami'an tsaro ne suka ja daga a iyakar ta birnin kwannin jamhuriyar Nijar da Ilela Local Government ta jihar Sokoto tare da yawa duk wanda 'yan nufato su hannu domin ya yi ribas daga nesa ko ya haɗu da hushin jami'an tsaron da ke wurin. Haruna Mamman Bakwani birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga murtala ya sake shigowa da karin labaran duniya kasar saudi arabia na shirin karbar bakuncin wani taron tattaunawa kan ukraine a birnin jidda a ranakun biyar da shida ga watan agusta mai kamawa taron zai sami halartar jami'an kasashe kusan talatin na yammaci da wakilansu ciki har da india da brazil da indonesia da masar da mexico da chile da kuma zambia jami'an ukraine da na kasashen yammaci na fatar taron tattaunawar wanda ya ware rasha zai kai ga samun goyon bayan kasa da kasa na bai daya ga muradun zaman lafiya na ukraine kamar yadda jaridar wall street journal ta ruwaito. a bangare ɗaya kuma sojojin rundunar wagner na rasha kimanin 100 ne suka matsa kusa da kan iyakar ƙasar poland a cewar prime minister kasar ta poland matthews morawiecki a jiya asabar poland ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar ƙawance ta nato tana bayyana bacin rai kan cewa ta da wani rikici a kan iyakarta kan iya faɗaɗa yakin zuwa cikin ƙasar ta domin dubatar isra'ilawa ne suka mamaye tituna a jiya asabar domin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati na ci gaba da tsarinta na yin garan bawul ga bangaren shari'a duk kuwa da kalubalen da ya fuskanta masu zanga-zangar da ke daga tutocin isra'ila sun yi jerin gwano a tel aviv cibiyar kasuwancin kasar suna ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da matakan prime minister benjamin netanyahu har yanzu muna son kasan nan kuma muna kokarin gyara dukkan matsalolinta in ji mawakin fim ite amram tun daga birnin haifa da ke arewacin kasar zuwa elat da ke kan tekun bahar maliya labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc al'ummar kasar jamhuriyar nijar na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da wannan juyin mulkin da ya faru a kasar su sai dai inda baki ya zo ɗaya shine bukatar inganta rayuwar al'umma da kuma shawo kan matsalar tsaro ga abin da waɗansu suka shaidawa wakilinmu a difa ni ne wanda aka san da ado adam adam wanda aka shigira da ado a gaskiya juyin mulki lallai kowa sun mai da kasa ba ne su soji sun ce an yi juyin mulki game da za su samu ma ƙasa incinta inda gaske ne mu gani a ƙasa ga difa ga tilaberi dukka kowa san hannun 'yan ta'adda take kenan inda gaske ne ba sun yi ba don raɗin kansu kuma indon sun yi don raɗin kansu ne sun cuci al'ummar Nijar amma indon wani su cimma guri na zaman lahiya wannan wanda akwai a Nijar suka yi wallahi talla kowa yana goma bansa amma nan da wata uku zuwa hudu muka gani abun da yake na harkan farfula suka ɗauka ma kansu suka ce za su yi kuma shi ya ɗauko muna gani kamar zai iya ke nan yanzu su sojoji sun amshi mulki inda gaske suke sun amsa ne don babu tsaro a Nijar mu gani a ƙasa a niger ɗin inda gaske suke amma in dai ba da gaske suke ba ga difa ga tulabere muna gani abun da zai biyo baya. Sunana Fatima Muhammad. Jihar Difa yanzu akwai matsala a ciki kuma akwai a tilabere. To ka gani yanzu matsalan da muke ciki tsaro in sun yi su yi shi don Allah sai dai Allah ne zai kawo mana karshen wannan abu kuma to Allah ya ba su ikon yi su mana karshen shi. Eh, sunana Usman Ali Mamadu wanda ake kira da Lom a jihar Difa. A gaskiya in an ce yaƙi da ta'addanci ai shi shugaban ƙasa ba shi yake yaƙi da ta'addanci ba. Ina za su cojojin su ne suke yaƙi da ta'addanci kuma su ne suka wuto suka ce wai shugaban ƙasa baya yaƙi da ta'addanci. Su ne bu sai aikin su ba ko shi ne bai yi aikin shi ba. Ni ana tunani in dai wannan ne dalilin kenan laihi na su ne tun da su ne bu su ba. Kenan bai kamata a ce sun yi juyin mulki akan lehin abin da su bu su aikata ba. Wannan aiki nasu ne su ya kamata su yi shi. Alhamdulillah in kuma kaga har sun yi za su yakin ko ko a ce har yi kenan dama ma da gangan ne suka ki yaki don su juyo mulki tunda dama aikin nasu ne kenan yanzu in ma sun yi nan gaba sun yi shi ne dama don su yi juyo mulki amma mu kuma fatan da muke yi bai ba juyo mulkin ba duk wani ayyuka na kirki don Allah wanda shugaban kasa yake yi kasu tsaye da mu shi su ci gaba da yin shi mu shine fatan da muke a yanzu eh da farko dai sunana Abdurrahman Sale Kajalla a Bagara akan sojojin mu abin da suka mana gaskiya muna goyon bayan su dari bisa dari sun mana abin da muke so daidai inda gaske suka yi abin suka gani yan farin hula ba su iya gyara kasa suka karbi kasa mu to muna goyon bayan su su gyara mana kasa a zauna lafiya bayan haka kuma juyin mulkin da suka yi gashi kasan mu na difa da na tilaberi duka dai ba cikin ba mu samu kwanciyar hankali da lumana da wasu wani sauransu ba to zan da suka karbi mulkin nan kamata ya ce sun gyara kasan mu mun zauna lahiya idan har ba su gyara ba kenan wanda ma 'yan hoyin hulan su bari su aikace mulkin su. sunana mamadu mari sabelte to abinda za mu ce sun yi so jawazul mulki saboda tsoro saboda tsoro jagar cikin tilaberi da jifa saboda sun yi saboda shine sun yi jul mulki to a gaggautawa a yi abinda zai masalan na zai yankata su yi sauri sauri su yi masalan nan Suna na alhaji tijani mamadu mala mamadu mu dai abin da allah ya kawo wannan abun allah ne ya kawo deja kenan abin da an ya riga ya yi shine abin da alheri allah sa shine alheri kenan ya kamata mu jihadi fa a yi kokari a kara mu tsoro don saboda gudun rigar rama da ariya na yi wannan ya kamata a kara tsoro don saboda talakokin da akwai tsoro to lafiya lau ne ko ina ko waye ma ya doka mulki inda akwai tsoro insha Allah goyon baya kowa zai zai yi Suna na tata sojojin da suka karba suka yi juyar mulki suka karba mulki a hannu mai farin fula yau shekara goma muna cikin tashin hankali sojojin da suka karba mulki a hannun farin fula muna so ka mana saukin yanayi yau shekara goma muna cikin tashin hankali to murtala waɗansu masu kula da lamura sun bayyana cewa ba su yi mamaki ba da wannan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar nijar ganin abubuwan da suka wakana ko kuma suka faru a ƙasashe da ke makwabta da kuma kewaye tare da bayyana shakkun tasirin kungiyar nan ta ECOWAS wannan taro da take shirin yi yau dinnan a birnin tarayya Abuja. To Nasiru Zaharuddin kamar yadda kika sani Grace yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sha bayanai dangane da ire-iren waɗannan abubuwa to yana cikin waɗanda suka yi wannan hasashen. ya kuma bayyana yadda lamarin zai iya shafar kasashen da ke makwabtaka da suka hada da najeriya kamar yadda ya bayyana a hirar da suka yi da baba yakubu makeri hasashen ya biyo bayan abubuwan da suka faru a mali da burkina faso a lokacin da abin ya faru a mali asimi goita dai kowa ya san cewa a rasha ya je makaranta da ya makaranta a rasha ya dawo bayan sun yi wannan juyin mulkin ya kori dukkan sojojin faransi da suke cikin ƙasar mali sai kuma aka zo burkina faso burkina faso ibrahim traore ya zo ya yi juya mulki shi ma shi ma kuma ya rika daga jet tuta ta rasha to waɗannan abubuwa biyu da suka faru ganin mali da burkina faso duk suna da boda da niger kuma a daidai lokacin yara ko samari da wasu kungiyoyi a Nijar sun tashi tsaye cewa lalle lalle sai Faransa sun fita sun bar musu kasarsu. To idan Faransa ta fita wadda ita ce ta musu mulkin mallaka su dai ba Amerika za su kira ko Ingila ba. Kuma China ba ta da irin wannan cewa za ta je ta yi mulkin mallaka a wata ƙasa a duniya. Saboda haka inda za su karkata bai wuce rashin nan ba. a jajiberan da shi kansa shugaba bazum zai karbi mulki a hannun muhammadu yusufu ai in baka mance ba sojoji sun yi kokari su hambare gwamnatin ba ko kuma su hana shi shigowa hmm. to tun sannan shi kansa wannan ya isa ya zama ishara sannan sai ga waɗannan abubuwa suka yi ta faruwa a gini a mali da kuma burkina faso to a lokacin sai ya kamata a yi wani abu su hukumomin Nijar su san yadda za su yi wani abu domin gudun kada irin wannan abin ya faru in kuma ya faru shi kenan ya ɗinke wannan ɓangaren na sahel wanda babbar rigima ce to su rasha kaga ko a ran alhamis din nan da ta wuce ai sun kira taro taron nan sun shirya shi makonni ma da suka wuce sai ya zama kamar arashi ran da aka yi juyin mulkin nan ake kokarin juyin mulki ran laraba ran alhamis za a yi fara wannan taron bana rasha da kasashen afirka kuma a wurin taron ba irin alkawarin da rasha ba ba musamman ka san babban abin da yake damun mutane shine abinci hmm. su kuma kasashen yammacin duniya ba su da wannan zuciyar ba wa mutane abinci ko taimaka musu da abinci sai dai a siya to su rasha yanzu da suka zo wannan taron ma abin da suka fara faɗa tun kafin a yi kuɗin nijar shine za su aika wa ƙasashen nan miliyoyin tan na tsaba da taki wanda aka rasa daga ukraine saboda rigimar da ake tsakanin rasha da ukraine saboda haka idan muka duba sai muka cewa a ah, to ko kondo ne yake nema ya dawo ne yanzu don haka tilas sauran gwamnatoci da suke afirka ta yamma su tashi haikansu ga yadda za su kare wannan guguwa da ta taho wato maganan ka daina nufin ita wannan gwamnatin soji sabuwar gwamnatin soji a Nijar a karshe za ta karkata ne ta ɓangaren ƙasar Rasha? Na tabbata yana nan yana magana da ibrahim tiwari na burkina faso da asimi goita na mali kuma ko a cikin zanga-zangar da aka yi na lura cewa akwai wasu samari da mutane da suke daga tutoci na rasha kamar yadda aka yi a mali kamar yadda aka yi a burkina faso kuma kar ka cewa mutane da yawa sun yi zanga-zanga iri kan sojojin faransi da suke cikin nijar ita kanta to waɗannan abubuwan idan ka tattara su sai ka ga cewa to a gaskiya tilas a tashi tsaye kuma wannan harka ta rasha ta riga ta shigo kuma a gwamnatoci da suka rage ya kamata su ta tsaye musamman shugaba bola tinubu ya kamata ya yi wani abu da zai tabbatar da cewa an kyautata mutane ba ma wai a Najeriya ba a sauran kasashen tunda abubuwan da suke faɗa shine akwai maganar taɓarɓarewar tsaro akwai maganar taɓarɓarewar tattalin arziki to waɗannan abubuwa ne da sun zama ruwan dare ga afirka ta yamma ko kuma afirka ma gaba ɗaya wannan dalili duk inda ka je duk ƙasar da ka je za ka samu irin wannan dalilan don haka ya kamata a fara yin wani abu musamman ganin abubuwan da suke faruwa yanzu gashi ita nlc wato kungiyar kwadago ta najeriya tana so ta kirawo gangami ya kamata gwamnati ta yi yadda za ta yi ta hana wannan gangamin ba wai da karfin tuwo ba ko hmm. da karfin soja a zauna a kan tebur kada a yadda mutane su haɗu su irin wannan gangamin zai iya kaiwa ko ina in aka yi wannan gangamin To bari mu koma kan batun juyin mulkin na Niger. Akwai masu zargin a ƙasa Faransa cewa tana da hannu a wannan juyin mulki da aka yi. Ya za ka haɗa shi da irin wannan hasashe da kai wannan gwamnati ka iya komawa ɓangaren ƙasar Rasha alhali kowa ya san Rasha da Faransa ba su da kyakkyawan mu'amala. Ba su da kyakkyawan mu'amala Faransi za a iya wai mutane na ta hasashen cewa ai shi shugaba ba zum da aka tambake ya yi maganganu musamman na samun kuɗi ko kuma samun 'yancin kansa na wasu abubuwa da suka danganci tattalin arziki wanda tun daga kan diyar hamani shugabansu na farko ana zargin cewa duk inda wani ya magana irin wannan akan gwamnatin to abin ya zama kamar arashi ba lalle ne a cewai faransa na da hannu a cikin wannan abu ba har yanzu ni ban ga wani burbushin da zai nuna ma faransa na da hannu a cikinta ba idan da faransa na da hannu a cikinta to shi abdulrahman ciya ne ba zai ce yana magana da burkina faso yana magana da mali ba mm. da a waɗannan wuraren kaga sun riga sun kori faransa daga gurin To kana ganin wannan abin wani yunkuri ne da za a zo da misali wani lokaci da aka samu uh, Arab Spring bore a kasashen larabawa kana ganin wannan lokaci wani abu ne da ka iya faruwa a kasashen yammacin Afirka? To gashi nan yana ta faruwa kamar wutar daji kuma sun san cewa ita ECOWAS ko afirka Union ba su da wasu sojoji a ƙasa da za su iya tura su tunkari irin wannan abin kai idan ma akwai najeriya za ta yadda ta tura sojoji nijar ne ga ta tana fama da nata matsalolin a borno da zamfara da katsina da kaduna da niger kaga ba za su iya ɗaukar sojojinsu a wannan yanayin da ake ciki suke za su tura su kuma su je su kwato mulki na wani mutum da aka tumbuke da a wani guri ba kenan akwai yiwuwar samun wani juyin mulki ma nan gaba kenan a yammacin afirka ko a afirka ma baki da to abin ya dawo ya fara zama kamar ruwan dare gama duniya tilas shugabannin afirka su zauna su ga wai menene yake jawowa ake wannan juyin mulki idan suka duba wannan to watakil shine zai wa abin zai turje abin ya sa a samu hanyar da za a hana irin wannan abubuwa faruwa Nasiru Zaradin kenan a hirarsa da Baba Yakubu Makeri. To Murtala kun kwaso hira da Dr. Bashir lokaci ya kwace mana a mu na farko. Lalle haka ne mun kuma tsaya ne a daidai inda na tambayi shi Dr. Bashir Muhammad Acida dangane da matakan da ya lissafo guda uku ah, da ya ce watakila kungiyar ta ECOWAS ta yi matsaya akan ɗaya sai nake sa. menene ra'ayinsa kan zaɓin da ita ƙungiyar ta ECOWAS za ta yi. To, malam mutane ni har yanzu ina da fata na cewa diplomasiya zai yi ah, za ta yi tasiri a wajen waton kai ƙarshen wannan dama ga dama da ta yi yawa. Ah, domin in kan lura ma abin ana gani kusan na cikin gida ne da sauransu wasu abubuwa ne dai suka faru waɗanda Eh, duk wani ma wanda zai maka bayanin tiliyan tiliyan abin da ya faru abu ne mai wuya kuma akwai bangarori da yawa na kasar eh, har ma su ma na soja waɗanda eh, kusan wannan abin bai musu daɗi ba to don haka su kansu sojojin sun riga sun amshi gwamnati amma suna cikin tsaka mai wuya don haka mafita suke bida wadda Ah, ba tare da su sun samu matsala ba kuma ah, kuma su kuma ah, gwamnati ta dawo kamar da ya kamata kuma ya kasance cewa wasu damuwa da suke da ita akan abubuwan sun ayyana shi to ina ganin aka harbe hanyar diplomasiya su waɗannan sojojin aka yi musu mafita ta cewa za su samu maybe kila fakata diplomasiya ko a faransa ko a america ko a nigeria da sauransu za ka cewa kila za a kai ƙarshen wannan dama dama amma eh, magana wai abin ya kai ga soji ko wani abu saboda malam eh, murtala ba a mulki eh, na ƙasa ba tare da ƙasashe makwabta ba da sauransu har dai in ga irin ƙasa irin Nijar wadda ta dogara ga ƙasashe masu ɗimbin yawa kan wasu taimako na ƙasa da ƙasa da taimako na horon soja da taimako na kayan yaƙi Eh, da sauran abubuwa da ba kuma kasar Nijar ɗaya ba kasashe da duniya gabaki ɗaya ba mai iya zama shi kaɗai to wayannan kasashe eh, na Afirka kaga ba kasar Nijar ba ta so cewa su yi da ita ba domin mulkin ma ba zai yiwu ba sannan abu na gaba shine kaga yanzu su kasashen nan su kuma na yawo ko ecowas ba za su yadda da wannan abu so ganin suka kamar ya wuce wuri kuma ƙasa mai ƙarfi a ciki ita ce ƙasar najeriya za ta ga cewa yanzu kusa ga kowar ɗakinta a ce an samu irin wannan to kuma a lokacin da shugaban ƙasar da yake shugabantar wannan ƙungiya to za su kamar watsa ƙasa ne a fuskar najeriya don haka shi shugaban zai yi duk abin da zai yi ya tabbatar da cewa ya canza wannan al'amarin zuwa ga mai da mulki ga shugaban da aka haɓarar don haka wannan abu ne wanda nan sha Allah cikin ɗan lokaci za a ga cewa za a yi maganin shi domin kasashen duniya da yawa sun yi ala wadai da wannan kuma kaga in ka lura ba wata nasara ce ko jin daɗi ma ake samu ba Eh, aka samu ba da zuwan wannan gwamnati don haka wannan abu zai yi insha Allah ba sai an kai ga abin da ya kai dokan mataki na soja ba insha Allah. to dr bashir muhammad aci da ke nan na jami'ar dan fodiyo da ke sokoto a hirarsu da murtala faruk na iya kuma lokacin da aka ɗiba mana kenan murtala a wannan shirin sabili da aka tilas mu ja labule a nan. eh haka ne malama grace amma kafin nan wato kafin mu yi sallama da masu saurare bari mu dan kawo wato tushen wasu daga cikin muhimman kanun labarai To Grace a takaice a yau Lahadi ne ake sa ran shugabannin kasashen kungiyar raya yammacin Afirka ta ECOWAS ko CDAO za su gudanar da wani taro na musamman a Abuja babban birnin Najeriya domin tattaunawa kan matakin da kungiyar ta sha alwashin dauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. kasar saudi arabia na shirin karbar bakuncin wani taron tattaunawa kan ukraine a birnin jidda a ranakun biyar da shida ga watan agusta mai kamawa taron zai sami halartar jami'an kasashe kusan talatin na yammaci da wakilansu ciki har da india da brazil da indonesia da mexico da masar da chile da kuma zambia dubun dubatar isra'ilawa ne suka mamaye tituna a jiya asabar domin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati na ci gaba da tsarin ta na yin garan bawul ga bangaren shari'a duk kuwa da kalubalen da ya fuskanta masu zanga-zangar da ke daga tutocin isra'ila sun yi jerin gwano a tel aviv cibiyar kasuwancin kasar suna ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da matakan firayim minister benjamin netanyahu To madalla masu saurare da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na interview ko kuma tsokaci a shafukanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da murtala faruk sanyinna da baba yakubu makeri da kuma injiniyan mu na yau alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.